wata haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya ta nemi gwamnatin ƙasar Amurka da ta ƙaƙabawa gwamna Umar Muhammad Bago na jihar Niger Najeriya takunkumin hana shiga ƙasar wato hana shi biza tare da ƙwace duk wasu ƙwaddarori na gwamnan da ke ƙasar ta Amurka. Wannan ƙungiya dai ta zargi gwamna Umar Bago da yin karan tsayi ga haƙƙin ɗan Adam sannan da keta duk wasu haƙƙoƙi na dimokuraɗiyya a cikin wata takardar koki da suka aika wa sakataren harkokin wajen Amurka ta hannun ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya. Ƙungiyar ta ce gwamna yana amfani da ƙarfin mulki wurin ƙuntatawa masu sukar salon mulkin shi duk da yadda matsalolin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a jihar. Comrade Yusuf Citizen jigo ne a cikin wannan ƙungiya kuma wakili a kungiyar Amnesty Day International a Nigeria, ya yi ƙarin haske akan dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. Mu damuwanmu shi ne a rage danna a al'umma dan adam kuma kowa riga da ya san abin da kasar Najeriya take ciki za ka faɗa gaskiya gwamnati ba ta so muna tracking duk abin da ke faruwa nan Niger State. Yanzu mun kuke so ita gwamnatin Amurka ta yi mashi gwamnan Niger din? Mun riga da mun ce musu su yi import mana ban visa shi wayansu kadaroji da sauransu because akwai cases da ya kamata ya fito ya mai yanan justice bayani a kai kaman wannan flood da aka na makwa an yi donating billions of naira a wurin ba abun da muka gani har muna kan monitoring abun da kuma ga sauran abubuwa da yake faruwa. To sai dai tuni gwamnatin jihar Niger ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge na wannan ƙungiya. tare da nesanta gwamna Bagu da duk wani zargi na cin zarafin ɗan adam. Alhaji Abdulbaki Ibu shine mataimaki na musamman ga gwamna Umar Bagu abu akan kafofin sadarwa na zamani da kuma tsare-tsare da ya yi magana a madadin gwamnatin jihar Niger ga abin da yake cewa. Kowa yana da inci rubuta ra'ayinsa tun da kaga ana demokrasi ne kowa zai faɗi abin da ya yi daidai da ra'ayin shi ba kuma lalle ba ne wannan shine gaskiya. In ka an ce ana hana mutum zuwa wani ƙasa ai mai laifi ake hana zuwa wani ƙasa sannan ya za mu ɗauki maganin mu ce yanzu mu a Najeriya mun kasa solving problem mu kenan har sai mun ɗauka mun kai wani ƙasa ai bai ma kai ga haka ba sannan na farko waɗanda suke cewa gwamna ya yi amfani da position din shi an kama su ai gwamna bai ma da magana da su yan sanda ne suka kama su ba gwamna ba yan suna tunanin akwai ni bayanin da za su kaga sai su tumki yan sanda a yanzu dai lokaci ne zai bayyana yadda za ta kaya akan wannan takaddama da wasu ke ganin ita ce ta farko da wasu yan ƙasa suka nemi ɗaukin ƙasar ta amurka akan wani gwamna da ke kan mulki a najeriya mustapha nasiru batsari GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.